ba akwai renin hankali cikin wannan lamarin ba abin da nake so ku gane shine hadari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Waɗanda suke saba wa Allah wallahi su yi taka tsantsan tun kafin fitina ta same su ko musiba ta same su daga Allah babu yadda za a yi ku saba wa Allah Allah kuma ya kyale ku kuma shi mijin wani irin mutum shine abin tambaya da har wata take mataka take mu'amala da wani ya zo gidanka har ya wuni har ya yi duk harkokin da zai yi duka wannan bai dame ka ba wani irin miji ne wannan wanda a manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa bai halatta ka shiga gidan wata ba sai da wa izinin mijin ita bai halatta tabbar wani ya shigo gidanta ba sai da izinin mijinta nan muka karanta hadisi da kucewa, manzala sallallahu alaihi wasallam na Aisha anninta wanda ta sha nunan yar uwarsa eh, yar uwa eh, wato yar uwarsa anninta ne ta fuskan shayarwa ya zai zo yazo ziyara gidan ana Aisha radiyallahu anha na Aisha ta ke yadda ya shiga tare da dan uwanta ne a manawa ta bangaren shayarwa tunda yar uwarsa ta shayar da Aisha ta aika ta ce wa manzo Allah ga amina na fuskan shayarwa yana son shiga gida ina zo ne in nemi izini na kin bashe shigo ne sai ka yarda ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ki bar ammin ki ya shiga mana ai yana da hurumi ya shiga gidanki tunda dan uwanki ne na jini tunda ya sha nono kun sha nono eh, kun sha nono kin sha nono yar uwarsa ya zama ammin ki kaga da na Aisha tare da haka ma bata yarda ya shiga ba hin tambi manzo Allah sai da annabi ya ce ki bashe ya shiga ai babu matsala kenan koda, da manzo Allah bai ce shiga ba yana da dama ya shiga gidan manzo Allah ku duba yadda muke barin mata mata yadda suke mu'amala da wa da mazaje yanzu ko inda ka san babu addini inda ka san ana rayuwa rayuwar jahiliya har manzo Allah yana cewa duk mutumin da baya kishin matarsa ba shi ba rahamar Allah in ka je kofar aljanna an rubuta haramu ko an ɗebe rahama ga duk wanda baya kishin matarsa ya shiga aljanna kuma abin da zai baka mamaki a bidiyon yadda take magana game da kisan in kaga idanta kaga reaction ɗinta babu wani alamun nadama ko tsoro a tare da ita za ka tambi kanka cewa me yasa bata tsorata ba ko bata damu ba abu ɗaya ne wanda za ka ce bushewar zuciya ne a ba bushewa ba ne ba bushewa zuciya ba ce a'a ta san cewa ba za a kashe ta ba an da, ta san cewa me duk wani hukunci da za a bata ba za a wa ba saboda tsarin mulkin kasanmu, sai dai du'a'i shi yasa duk wanda yi kisan kai a Najeriya a garin nan muna da mutumin da ya kashe mutane har uku yana kashewa yana kuma sake maimaitawa kuma a halin da ake ciki iyayensa suna fafatakan yadda za a yi su je su karɓo shi daga prison bayan kashe na uku da ya yi wannan na gaya muku a garin nan ne a garin nan ba je koyina ba a garin nan ne yau idan da mutum ya san cewa kamar yadda Allah ya ce wa nafsu bin nafsi duk wanda ya kashe rai Allah ya ce awa a kashe shi to daga ran da ka kashe kasancewa za ka bi shi to za a gane karatun a saudiya haka aka yi ka je saudiya ka je gani kwanan da aka yi shari'a kashe wani ya yi saudiya hukuma ta yanke mishi hukuncin kisa kuma kasan saudiya ta yanke hukuncin kisa ba batun magana a ɓoye ka bane a kashe ka kowa sai ya ga kisan da yan uwanka da kowa da abokanka a gaban su za a kashe ka malam wallahi sai da aka ba su daman su je kafin a kashe shi su je su nemi yafiya daga wajen yan uwan wanda aka kashe in sun yafe sai a dauke hukuncin wa kisa na rantse da Allah suka je suka yi dafifi suka tara a kofar gidan yan uwan wanda ya kisan cewa su hakura su karbi diyya kar a kashe musu dan uwa na rantse da Allah ko buɗe kofar ba su yi ba suka dawo haka dai kawai aka zarta mai da hukuncin kisa aka ce je ya sallama da mahaifiyar ya sallama da duka ya je ya sallama da su kuma ya zo a kashe shi gobe wani zai yi amma a Najeriya ne mutum zai rika alfahari ya kashe mutane kaza hukuma da an kama yi bidiyo ya gama ba da labari yadda ya kisan nan ƙara ganin kila a Sokoto babu wani labarin da zai biyo baya yanzu ka ka dauko kes din Hanifa nan sai da ta tada kura a kasan nan fiye da yadda ka kake tunani Kes din yarinya nan Hanifa da da malamin makarantar su ya kashe ta ka sake jin labarin haka aka zo kes na wani dan ne da ya kashe wata yarinya a duk wannan fa a jihar Kano ne shi ma da aka bayana ta shari'a ka sake jin da shari'a ta kwana haka wayanda suka zo suka kashe gwani aisami wasu kiristoci sojoji suka tare suka gashe shi eh shegari yobe ko an yanke hukunci amma ina hukuncin kai tun da ake yanke hukunci a najeriya game da wadanda suka yi banna kai ka taba gan lokacin da aka yi hukuncin to ya za a yi ya za a yi waɗanda suke laifin su tuba saboda ya san karkare abinda za a masa na karshe a ce ya life in prison Allah yana da hikimar da ya sa ya faɗa cikin Kur'ani kan cewa idan za a yi hukunci ga wa'inda suka yi kazafi ko wa'inda suka yi zina Allah ya ce falyashhad azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin Allah ya ce wa'inda za su shaida a samu wasu ta'ifa wasu jama'a na mummune su shaida abinda za a musu na hukunci ba don kuma ba sai dai ya zama daras me hikimar da yasa Allah yake ba mu labarin al'ummomin baya da Allah ya hallaka ba don kuma ba sai dai ya zama ibra abin lura abin wato ainihin tintintini ga wa'inda za su zo nan gaba amma yana rantse maka da Allah ko duk abin da za a yi a Najeriya in dai irin wannan hukuncin za a yi mutum ya yi laifi a zo a gama haka aka yi na Maryam Sanda a ƙasar nan ba kashe mijinta ba abin da ya sake faruwa sai da aka yi kamar za a ƙona ƙasar nan ka sake jin labarin ba abin da ya sake biyo baya in za ka irga kes kes kes irin wannan sai ka gaji da irga babu wani hukuncin da ya bayyana to ka gaya mai yaushe za a gaba za a daina kisan kai a Najeriya yaushe masu kisan kai za su ji tsoro su daina Allah fa ya san hikimar da yasa ya dan adam ya kuma san hikimar da yasa ya kagi doka ga dan adam saboda wasu sai an kashe su wasu za su rayu sai an kashe wasu sanan wa wasu za su rayu wallahi babu babban matsala a ƙasar nan kamar tsarin mulkin ƙasar nan ita ce babban matsalar ƙasa sai dai kawai dai Allah ya kama na mafita amma in kana tunanin in an kashe ka za a bukadinka kana ma kanka wahala ne kawai malam ka zauna cikin shiri duk wanda ya yi yunkurin kashe ka kashe shi ne karatun kawai duk wanda ya yi yunkurin kashe ka kai sa'a kai ka kashe shi ka riga ka bas ka rage mugu iri goma ba za a samu daman kashe wani ba Inda a Najeriya ne babu wani abatakin da za a dauka to saboda haka a wannan matakin dole mu gane cewa sabawa Allah baya ko mu kawo komai saiwa sai masifa ha akwai mata su rika mu'amala da wasu mazaje kuma miji yana gani ya ce ba komai har wani ya zo gidanka ya zauna baka nan baka kishin kanka baka kishin matarka ka duba haga fa irin wannan rayuwa ka duba haga irin wannan rayuwa daga nan ne za ka gane cewa mugunta ba a fuska take ba a zuciya take kun fahimci abin da kyau idan ka duba fuskan wanda ta yi wannan kisa ba za ka ce in an ce ka rantse da Allah ita ta yi kisa da aka ce aka rantse maka da Allah ita ta yi kisa nan za ka ce ƙarya ne bai kamata ce ita ne ta yi wannan kisa ba don ka gane cewa manzo Allah ya yi gaskiya ce, ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb annabi a cikin jiki akwai wata tsoka in ta lalace komai ya lalace in ta gyaru komai ya gyaru annabi ce ita ce zuciya da aka mugunta ba a fuska take ba a zuci take fa innaha la ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi sudur ba ido ne ke makancewa ba zuciya ke makancewa haka wanda ya kisan kai za gan an ba na hira da shi da confidence nashi zai jawabi cewa shi ya kisan kuma ga yadda ya kisan da yadda za a da shi a yadda za a yi na ga muku ba shi zuciya ba ne su sun yadda cewa suna da imanin cewa ba za a kashe su ba saboda kasantuwar ai akwai waɗanda suka yi ire-iren abin da suka yi ai ba a kashe su ba dadan abin da duk dokar da muke muna wa kanmu ne yadda kuke ganin ana kashe wasu ba ka iya yin wani hukuncin da ya dace daga kai alkalin har 'yan sandan har waye kuma haka wata rana za a kashe ku ba matakin da za a dauka shine karatun kawai ko ba haka ba da ku masu dokar da kuke karya dokar ko ba ku yin abin da ya dace haka kisan zai zo hakan yadda ba ku iya yin komai akan wannan ba kowa ba za a yi komai akan naku ba dan ba ku gyara dokar ba